Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Jama'a Assalamu alaikum. Maraba da shirin da rashin ta yi wanda ne Salo Garba ke gabatar maku daga nan birnin Washington DC. Kwanakin baya farashin dalar Amurka ya yi tashin goron zabe inda har ta haura sama da naira ɗari biyar kowace dala ɗaya. A lokacin an ce hakan ya faru ne saboda karancin dalar lamarin da ya haddasa tsadar kaya Amma yanzu sai gashi babban bankin Najeriya yana samar da dalar makon jiya ma bankuna ba sai saye duk abin da bankin ya fitar masu ba. Da yawaitar dalar yanzu ya kamata a ce farashinta ya fadi kasa warwars. To amma abin mamaki hakan bai faru ba. Shin me yasa farashinta har yanzu bai sauko ƙasa ba? Wakilin muryar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu Elikaya ya yi fira akan wannan tambayar. da masanin tattalin arziki. Nasiru gare ka. Ina tare da Malam Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yushau ga wannan tambayar, shin me yasa har yanzu ba a samu farfadowar naira ko kuma matukar faduwar farashin dala ba a Najeriya? Duk da yadda babban bankin Najeriya ke tura miliyoyin dala zuwa ga bankuna da kuma hannayen masu canjewa su yan bdcs to na farko duk da aka yi magana tura kudade bankuna akwai magana a takarda akwai kuma magana a aikace da kuma eh, wasu irin bankuna aka tura kudaden kuma wasu irin ka'idoji aka bayar na samun su kudaden a cikin farashin da gwamnati ke ganin za ta tafi da shi tun da duk abin da aka tura ana tunanin ne a rage farashi ko kuma hakon farashin dalan ko kuma yankewa to kuma matakin farko kenan sai na biyu kuma su waɗannan dalolin da aka tura shin an basu a kasuwan da kuma abubuwan da ake so a yi ko kuwa an samu haɗin baki tsakanin masu neman dalolin ta bakar hanya ana sulalar da dalolin wanda hakan ya sa duk ƙoƙarin da ake na rage karɓanta ba da dalilan da ake bukata ba in ta ci gaba da fita haka to haka zai iya haifar da a kasa ganin saukan ita farashin dala din saboda bukatuwanta din yana da yawa kuma aka samu hanyar da ake yin ta na uku kuma ta hanyoyin da ake fita da kuɗaɗe daga ƙasan zuwa ƙasashen waje idan aka suka gano hanyoyin da wasu ake amfani da wasu waɗanda dama ba su da daman fita da kuɗaɗen amma saboda doka ya ba su daman fita da wani adadi kuma aka ci gaba da ba irin waɗannan adadin to zai sa waɗannan kuɗaɗe su ta fita sannan kuma yalwatanta da ake nema a cikin tattalin arzikin a cikin ƙasan zai iya ba za a samu cin nasara a haka ba. wato shi dole ne dama an samu nasara ta farko inda dadala ta kai wajajen naira biyar da ashirin. dalilin tura miliyon dala nan sai ga dala ta karkato ta koma har ƙasa za a ce da naira 400 wato an samu kamar ragin naira 120 da wani abu amma abun ya kun biyu a haka kuma ana ta ci gaba da tura dala nan ya nuna kenan akwai wasu matsaloli da ke kawowa abun baya nasara kamar yadda kake bayani eh a kasan kullum idan aka duk yanda aka so a ingiza farashi idan farashin bai daidai da abin da zai sauke shi ba to dole zai tsaya cak ai shine ake kokari lokaci lokaci ake duba to wani nasara aka samu kuma ina ne ba a samu nasara ba inda ba a samu nasara ba kuma ta ina za a bude shi saboda har da hadan kuɗi tana tafiya ne da wunduna wato wundoci ko kuma ƙofofi wanda ita hukuma take amfani da su amma kuma masu amfani da kuɗi su kuma suna amfani da iya waɗannan ƙofofin ko kuma sun ƙare yawan ƙofofin to a kodawan lokaci akwai waɗannan saboda duk inda aka yi kasuwa na kuɗi to akwai kasuwa wacce gwamnati take kula da ita wanda take ita ce kasuwa na hakika akwai kuma kasuwan bayan fage kasuwan fage kuma za ka iya samun abubuwan da ake da dama wanda sun saba ma dokoki amma saboda biyan bukatar da ake samu a cikin kasuwan saboda kul da wani lokaci akwai bukatan ita a kasuwa akwai bukatan riba amma gwamnati kullum tana kulawa da a samu riba matsakaiciya ba riba wanda ake ce mata abnormal wanda ta wuce yanayi ba to a kasuwan kuɗin nan kullum tana da irin wannan ɗabi'u ɗabi'un ta ne canza a cikin kasuwa shine irin wannan abnormal irin wannan kuɗaɗen wanda kiftawa eh, da bismillah an same su shine aka rage amma kuma farashin yana nan yana tafiya saboda waɗannan abubuwa da na jera maka wanda a kullum ita kasuwar nazari ake mata bayan an yi nazari sannan kuma a daɗa duba dokokin da aka yi na samar da kuɗaɗen da kuma waɗanda ake samarwa da kuma kula da yana shiga hannun wanda ake samarwa ko ko ya koma ta hanyar da ba a yi tunanin wanda ba zai hana kuɗaɗen hauhawa ba misali kamar kudaden da aka ware domin zuwa asibiti anya da yawa suna karɓar kudaden don asibitin ne ko ko mutum yana amfani da ma ciwon kai kawai ko kuma yana amfani da, wani dalilai wanda bai kai dalilin maganar lafiyan ba akan bukatun waɗannan kudade haka ma ita kanta makaranta ana bukatan kudade ne da za a biya makarantu ko ko kudade da za a je a ji daɗi a ƙasashen waje ana amfani da ɗalibai ana fita da irin waɗannan kudaden shine abin kulawa to yusho har yanzu dai tasirin wato yaya a tsarin tattalin arziki waɗanne matakai ne kamata a ɗauka ga tasirin nan ya bayyana a fili tunda na lura kamar akwai zargin akwai abubuwan da ake kenan waɗanda ba dace ba su ne suka ɓata wannan abun ba wai tsarin ne na tattalin arziki da aka sani a makaranta ya sauya ba. Eh to abubuwan da za a yi suna da suna hannun babban kwamiti na wato monetary policy committee mpc wanda yake shine babban kwamiti da yake da alkalman da yake fitarwa da kuma kulawa da bankunan da ake ba kudaden da kuma abin da ake bayarwa da kuma cika ka'idojinsa shine abin kulawa na farko kulawa na biyu kuma shine dole sai an shigo da an buɗe ita kasuwan kuɗin waɗanda suke da wasu kuɗaɗen sun fito da su saboda kan ka kula abin da ke faruwa tattalin arzikin ƙasan akwai tun abin da ya zaburar da wannan fitina na hauhawan farashin kuɗi shine yanda waɗanda suka samu dama suka ɗibi dalolin nan daga bankuna suka mai da shi gidaje aka kuma haƙa ramuka aka rufe su ba amfani da su wannan ya haifar da ƙaranci haka kuma da barazanan da ake ta samu na kulle account account na mutane waɗanda suke da waɗannan kuɗaɗe wanda da suke zirga-zirga da kansu suka daina sai an duba domin a tsabtace waɗanda za a ƙara ba su dama su samu waɗannan kuɗaɗe kuma su samu waɗannan account account wanda za su yi amfani da shi wajen kasuwanci sannan kuma manya-manyan kamfanoni wanda suke da cikakken bukatun dalolin nan domin shigo da abubuwan da suka ya shafi tattalin arziki a bayyane shine kamfanonin da ke shigo da abubuwan da masana'antu mu ke nema da abubuwan da harkan gonan mu ke nema da kuma man fetur wanda ake nema wanda ya shafi dukka farashi a cikin ƙasa sai an wadata su da isa. su domin idan su waɗannan ba su samu ba ya zamana da 'yan siyasa da 'yan boko da masu kuɗi su ke bin hanyoyin da suke fito da kuɗaɗen nan to haka kuɗin zai ci gaba da zama domin wasu sun ba sa buƙatan dalan ya faɗi saboda sun ije dalolin a cikin kasuwa sannan duk abin da aka fito da shi za su yi su ga sun kwashe waɗannan kuɗaɗe to dole a duba waɗannan abubuwa da waɗannan wundoji waɗanda suna tattalin arzikin ta'adi haka kuma gwamnati sai ta do ta bunƙasa wato kasuwanci a cikin ƙasan banda haɓaka abubuwan da ake faruwa eh, na wato na harkokin kasuwanci sai an haɓaka shi da duki da kuɗin ƙasar najeriya sai an rage mutu abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan misali a ce ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin najeriya dole sai an ci gaba da amfani da kudaden najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasan ya nuna dai daga wannan bayanin da kai watakila har yanzu akwai masu ɓoye dala kenan in sun karba eh to ai dala har yanzu abin da ke faruwa shine ai ba za a daina ɓoye dala ba tunda kudin dar ƙasan ya faɗi sannan kuma ba a ba ije kudaden kasan wanda aka samu ta bayan fage a cikin bankunan kasan hanyar kawai da za a iya aje kudaden nan shine ta nemo dalolin da a kai su inda za a aje su abin ban tsoro ma da yanzu ya bayyana tun da aka ce har an mai da makabartu wajen aje irin waɗannan kudade kuma ana ganowa to kaga ashe dole in ba waɗannan ɗabi'un mutanen ƙasan ya sake canzawa ba game da ita dalan da kuma kuɗin ƙasan to haka zai ta faruwa kuma za mu daɗe ba mu ga saukan wannan kuɗi na dala a kan mu na Najeriya ba akwai lokacin da dalar nan ma fa take wajajen naira ɗari da casa'in da wani abu take ɗari biyu to abun nan ma ina ga IBP shekara biyu da rabi ko wani abu a ƙasan nan ko shekara biyu dai ko wasu abuwa. amma yanzu a ce dalar nan har ta kai ɗari biyar da wani abu allah da ya taimaka ta ɗan fara saukowa yushau ah, shin akwai wani tsari ne wato da shi babban banki baya bi kenan yadda ya dace in haka ne wajen haɗa kan masu waɗanda ake bawa dalolin nan da kuma kasuwa canji eh wato inda fa aka an fasa layi ne da daɗewa, farkon sakiyar layi tun sanda gwamnatin tarayya a 2014 ta ɗibo a cikin kudaden ajiyarsa dala biliyan biyu da miliyan ɗari takwas. aka shigo da su cikin tattalin arzikin kasan wanda kuma shigo da su daga kudaden ajiyar nan ba a zuba su a inda za a yi kasuwanci ba a hasali ma waɗannan daloli a raba su ne a hannun mutane wannan shine babban matsalar da aka fara samu wajen hada-hadan kudaden kasan waje sai kuma zuwan gwamnati da ta zo ta kukkulle Eh, eh, fitar da dalolin nan ta inda ya zaburar da kasuwan bai ɗaya kamar wannan shekara biyun da kai magana lokacin da aka rufe kofofin da ake samar da kuɗaɗen nan aka fito da doka wanda ta hana a ba 'yan canji wato nbdc kuɗaɗen nan ta hana a ba da kuɗin makarantu ta hada a ba da kuɗin lafiya wanda ya zaburar da farashin ya mummunan hawa wanda a ƙarshe waɗanda ake ganin su suka kawo mana tashin hankalin su ne kuma aka ba su dama waɗannan kuɗaɗen na su ya ninka ninkin baninki a gidajensu kuma har yanzu suke amfani da wannan taci da wannan dukiya suke danna tattalin arzikin ƙasa wannan ɗabi'a ta 'yan boko ne da 'yan kasuwa da kuma irin abu aminansu waɗanda suke ma tattalin arzikin ƙasa ba ruwan talaka a ciki talaka ma bai ga neran ba balle ya ga dala duk wannan abin da ake magana na daloli ana magana ne tsakanin 'yan boko da 'yan siyasa da 'yan kasuwa jama'a abin da za mu ya kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji murarriyunsu da Solomon Abu da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti, ne Salo Garba ke maku fatan alheri, sai kuma mako mai zuwa. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma da shashanci ba, kana